A fannin rahotonmu na mata kuwa a yau muna dauke da wata unguwar zoma wacce take mace mai kamar maza wadda ta shafe shekaru fiye da biyar tana aikin unguwar zoma amma a kimiyyance. Ta ce ta samu wannan ilimi ne yayin da gwamnatin jihar Kano Najeriya ta horar da unguwar zomomi a kananan hukumomi hudu. Hajiya Atine ta ce abin da ya fi bata sha'awa da wannan sana'a ta ta shine yadda matan da ke yankinta suka amince mata. Gaskiya akwai bambanci. bambancin kuwa shine na irin yadda ake karba haihuwa da da kuma yanzu wanda aka koya mana kin ga da da kaji in ka samu mai nakuda in ta na wannan kokarin za ta haihu din kin gani ba wani abin da za ka yi mata sai in ta haihu kawai sai ka ɗauko reza ka sa ɗan yatsa daidai gaba nan haka kawai kin ga sai ka yanki cibi amma yanzu kuma kin ga an samu bambanci za ka je ka tarar da mai haihuwa za ta tana wannan lebu to a ciki za ka ringa ba ta shawara ta tashi ta yi wannan zirga-zirgar ta kai ta kawo da ku kin sai dai a ce ta kwanta to kun ta gaji da kwanta sai a ce ta durkusa to yanzu ko kin gani sai a ce ta zirga-zirga hakan da ku kin ga do a irin wannan bita duk muka koyi wannan kin ga an samu bambanci to me yafi baki sha'awa da yanda ake yi yanzu a zamanance a gaskiya ne yanzu ya fi tsafta ma kin gani tsafta kuwa ita ce kin ga da ko da ruwan fayan nan take zubarwa kin ga tana ciki kin ga ko yanzu ko da a cikin ruwan faya ina zuba kin ga za a ce a sa tsimma ko zani haka a naɗe kin gani inda za ta haihu a cikin tsafta za a shimfiɗa leda a sa zani kin ga akwai bambanci da na da to kin kuni za ya fi eh, sha'awa ta ce yadda shi ne abin da kowace ungwazoma ta fi so da mai naƙuda ta yi mata baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.